Assalamu alaikum maraba barkanku da zuwa tashanmu ta Zakanya TV a yau ina ɗauke muku da wani yanki daga cikin bidiyoyin Farfesa Makari inda yake magana akan yake jawabi akan hali na ƙunci da Najeriya da 'yan Najeriya ke ciki sannan kuma da irin almubazzarancin da shugabanni ke yi da Allah wadai da ɗabi'u na daga wasu daga cikin a ainihin shugabanninmu na siyasa ba tare da ɓata lokaci ba ku saurari wannan bidiyo duk wannan masu wawuran masu wawuran haƙƙin talakawa ya yaƙi halal ya yaƙi haram ba su ma cika san halal ba sun fi san haram ka ji tausayinsu bayansu da shekara biyar ko goma ka ji tausayinsu na farko dai da yawa daga cikin dukiyan wasu ne ma ke cinyewa irin wanda aka sa irin frogs din nan irin irin front din nan suna zuwa suna juya kuɗin da sunan shi da ya mutu da ran shi ma wani za su danna kuɗin wani kuma da ya bar duniya kuɗin ya koma na 'ya'yan wani ba 'ya'yanka ba ko kuma ya kai ya dankare a turai ƙasan turawa ta ta hararen shi bai isa ya taɓa ba bai isa ya ba yana ji yana gani kuɗinsa ne amma ba halin taɓawa da ya ce zai taɓa su ce za su yi rikotin ɗin shi a ƙasansu a ƙasansa cewan ɓarawo sai dai ya bar masu su su juya sata ta saci sata ko kuma ya tara gidajen ya tara duk abin da zai tara ciwo ya zo ya kwantar da shi Allah ya zara albarka ai ta wahala sai abin da aka tara ya ƙare ko kuma Allah ya jarabci 'ya'yan da lalacewa da rashin tarbiyya don dama duk wanda aka ciyar daga haram mawuyacin gaske ne ya zama nagartacce Allah ya jarabce shi da rashin tarbiyya shi kenan ya zama shaye-shaye da neman matan banza da nemo rigingimu a wajen 'yan sanda da jami'an tsaro da sauransu da waɗannan zai ƙarar da rayuwa. A ƙasan nan, a ƙasan nan an yi waɗanda da dukiyan al'umma ba wai tatsuniya ba ce tabbatacce ne suke ɗaukan jirgin sama wani jirgin sama na masu escort. a ƙasan nan ake wannan abin ƙasan da ga mutane nan suna kwanciya za su mutu da yunwa da rashin lafiya da talauci da menene da sauran nau'o'in azaba mutane na da dukiyan al'umma suna ɗaukan jirgi wata jirgin na raka su a ƙasan nan ake wannan abin to abubuwan da ake yi ma wanda ba mu ji ba ma a zamanin shugaban da ya wuce wancan wani ya faɗa mun kuma na san ba zai mun ƙarya ba ya ce a Hilton in ka shiga akwai wata giya da suke sha sunanta amnesty kwalbanta dala dubu goma ne kwalban giya guda ɗaya dala dubu goma ne amma haka za a ga mutum ma zai iya shirya fati da wannan giyar zai ma ga buɗe ta ana watsa ta a iska saboda haka duk abin da yake faruwa da mu fa mu muka jawo fa kuma dukiyar nan a ƙasar nan ake ɗiban su da ake waɗannan abubuwan da su to mafi ƙarancin abin da zai faru shine ka gama tara wannan habib ɗin, Allah ya kisa albarka a ciki dan dama ba yadda Allah zai sanya albarka a cikin kazantacce saboda haka ai ta wahala a ƴaƴan da ka tara ma kake ganin ka tara masu inda za ka dawo duniya bayan shekara goma kila sai ka sami ɗan mai girkin gidanka shi ne yake zaune yanzu a gidanka ɗanka yana masa yaro ɗanka ya zama yaransa shi kuma ɗan mai girkin gidan ya zama shi ya mallaki gidan yana faruwa ko baya faruwa قل لا يستوي الخبيث والطيب ko yaya yawan ƙazantaccen ya baka sha'awa ya baka mamaki wallahi baya daidai da tsaftatacce a bidiyon kenan kamar yadda kuka gani wannan irin hali da ƙasar mu Najeriya take ciki da 'yan Najeriya muke ciki na kunci halin da waɗanda mu ne na siyasa suka sanya mu sabida rashin iya shugabanci da kuma san zuciya irin nasu da almubazzaranci Allah ya cece mu daga hannun su sannan kuma Allah ya kuɓutar da mu kada ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku like na bidiyon namu sannan ku share domin yan uwa su amfana daga nan muke ce muku wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh